أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تو يو الله يكاومو ranar juma'a wato sha biyu ga watan bakwai shekara dubu biyu da sha uku ranar da ke daidai da uku ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uh, my dear brothers and sisters in Islam my dear listeners assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu uh, Now, we are going to deal with verse that explains that the people of the book, especially the Yahud, they have a habit of trying to conceal the message of Allah, trying to conceal the truth how do they want to do it? They want to do it in a brute form by to the extent of killing messengers of Allah. And this is not a charge in the Quran only. It's there in the Bible, the Old Testament, in the New Testament, that the Jews, the scholars, the leaders of the Jews used to kill their own prophets. So if a, a population of a people who knowingly, knowingly will try to kill a prophet of their own tribe, of their own blood, just because they don't want what he is saying. Such people will easily, easily foment trouble among people. The Christians know that the Jews attempted and tried to kill Jesus, the son of Mary. They know that. Peace be upon him. The Muslims know that. They even tried to kill the Prophet ﷺ by putting poison in a meat to kill him. And in the Torah, there are many instances whereby prophets were killed, all by this group of people. So Allah is using them as a guinea pig for mankind to take note So it's not surprising, it's not surprising now when we see the followers of this religion killing innocent people now as is happening in the state of Israel. There's nothing. Only that people don't want the truth to be told. People are very ashamed of the truth. Otherwise, we are very surprised where Christians will be aligned to the Jews against the Muslims. This is very surprising. When the core of your religion, the tenet of your religion is that you believe Jesus Christ was hanged by the Jews. So how can you, so what will uh, convince you to think that the Jews are better than the Muslims who believe in the Jesus Christ? This is an irony. So Allah is telling us, this is the habit of Bani Israel and they have taken a covenant from them that they should uphold the truth, but unfortunately whenever the truth comes to them, they are the first people that will try to conceal it. So concealment of facts is the way of the Jewish religion. But unfortunately, the Christians who have fallen suit, they try to conceal facts. They don't want the facts to be said. I could remember when Sheikh Ahmed Didat came to Nigeria, there were frantic efforts to, not to allow him to come to Nigeria to preach. Nigeria suddenly becomes so autocratic, it doesn't allow democratic discourse. So the man was in the airport and he was prevented from entering Nigeria until when he died. He could not come here to preach. So why are you concealing facts? Why are you helping in concealment of facts? Exactly this what happened to the Jews, now happening to the Christians, and also the Muslims now. Some Muslims don't want the truth to be said. They try to conceal it in different forms. They don't want the truth to be said. The whole episode of trying to conceal the truth is a bad way Allah will never, never accept such an act from anybody, whether it's a Jew, whether it's a Christian, or whether it's a Muslim. And the end result of such thing is that there from commercial vehicles. I've read it in newspapers, articles written by people that the soldiers, some of them, not all of them, are collecting bribe on the roads and molesting people. Even today I'm told a lady was almost nearly molested, in fact near the government house. A woman in hijab was tried to molested. I am speaking English here directing to all the commanders in charge of this. You should be careful about people, to be careful people so you do with dignity. Respect people, religion, respect their feelings. This is part of good soldiering. You are not here to molest people. I know you are instructed. You don't know what is happening. You are just obeying. As they say, zombie, you are just obeying. I know. But do that with decorum. You are in a place. You don't want to instigate and incite people against authority. So you should always obey and conduct your affairs with decorum. Nigeria is a good country where we can all live in peace, Muslims and non-Muslims, Christians and uh, Muslims and Christians, those in the military and those in the non-military, but we have to respect human being. We want Nigeria where human rights, human is dignified, human is respected. But what we see on the road, we sometimes see, you see a soldier with a, with a whip, a soldier with a whip beating people or giving uh, corporal punishment or telling people to sweep roads or to cut grass or to do all these things. Who tell them to do that? Who instruct them to do that? The commanders should take note. The GOC in Kaduna should take note of this very well. That they should, they are responsible for whatever happened if somebody is molested on the street. They are supposed to guide people. May Allah guide us to the right path. Uh, one Bulus. Uh, converted to Islam. Yes, because uh, he asked me to tell you please that uh, you should find uh, Muslim that knows Bible very well. You sit here by, by your side because something happened yesterday before you invented this one. Yes. We come across, uh, we come across uh, two verses in the Bible. Yes. One is saying, uh, one Mary is talking to her people, saying, My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. So you one, you go to the uh, to, to with Java. This is what Mary is saying. God our Savior. Why are you saying that? It's have church that is our Savior. Now the purpose of that is that uh, they are started going mad. Okay. So, so they have to then be repented. Okay, Alhamdulillah. So, to at least if it's daily sleep. They should find a, a, Muslim, a Muslim that knows that is very well to sit there, to be, to be revealing those, those things that they have been hiding. They have been hiding, okay. He has been going to the church for over 35 years and he doesn't know about it. He doesn't know about it. Okay, so may Allah guide us on to the right path. Uh, what is uh, needed is that somebody should not be allowed by men, should not be allowed by men to determine his faith. He should read it himself. Now we are reading verses whereby the Jews have tried to kill messengers of Allah. They are trying to cover, conceal the truth. This is what I'm talking about. If you depend on men, there are men that want to conceal the truth to cheat you. So you don't depend on men. You have to depend on the scripture. Try to understand the scripture, then uh, have the right faith. But don't depend on men. If you have to depend on men, men can be very terrible to the extent of killing the messengers. May Allah guide us to the right path. To, uh, muna kan aya wadda take bayani, Allah ke muna bayani, ya ce, Walaƙad a hazna mai faƙa bani Isra'il, lalle mun riƙe alkawali daga na bani Isra'il fit taurati alal imani billahi wa rusulihi, alkawalin da Allah ya yi ɗauka a wurinsu shi ne za su yi imani da annabawan Allah da Allah da annabawan shi dukkansu wa arsalna ilaihim rusula kuma muka aika musu manzanni kullama ja'ahum rasulun to kowane lokaci wani manzo ya zo musu daga cikin manzannin da aka ce za su zo minhum daga gare su bima la tahwa anfusuhum abinda zukatansu ba sa so min alhaqqi na gaskiya asauhu wa aduhu sai su saba ma wannan annabin kuma su fara kiyaya da shi matsalar su kawai risalar da aka aiko ba sa santa sai su fara kiyaya da shi manzon alhali shi kawai aiko shi aka yi saboda haka duk abin da aka aiko sai sun duba sun gani shin ya dace da maslaha ta su suna son wannan abun kafin su rike shi sai Allah ya ce fariqan minhum wato ana samun wani kungiya daga cikin su kazzabu fariqan minhum kazzabu wato wata kungiya daga cikin waɗannan annabawa da Allah ke aikawa kazzabu ƙaryata su kawai suke yi annabi ya zo su ƙaryata shi wa fariqan minhum kuma wani kungiya daga cikin su yaqtulun suna kashewa ba wai sun kashe ba ba suna kashewa akai yi da mudari ne su kashe wayansu su ƙaryata wayansu ka zakariya wa yahya kamar yadda kamar yanda suka yi da zakariya da yahya wa ta'bir bihi duna qatalu an yi ta'abiri da ya qatulun wa suna kashewa ba cewa dun qatalu sun kashe ba hikayatan lil halin ma'adi ana bada labari ne ga hali wanda ya wuce ya wuce aw bayanin halin al mustamir koko bayani ne na wani hali wanda yake mai ci gaba ai musta'iddun li qatl muhammad wato suna nan shirye ma annabin karshe muhammad sallallahu alaihi wasallam suna nan shirye su kashe shi in suna da hali in amkana lahum wato in samu iko akan haka nan كما كانوا مع عيسى وكل من يريد أن يعظهم وينهاهم عن سوء أو استعمال أو, أو, أو ينهاهم عن سوء كما يندسوا كشي كما كانوا مع عيسى كما يندسوا كسن دا النبي عيسى da duk wanda ke musu wa'azi ko ko yana hana su daga muyagun ayyuka sai su kokarin kashe shi wato har yanzu kenan tunda Allah ya zo wa fariqan yaqtulun da wani kungiya suna kashewa kenan suna da niyya su ci gaba da kashe duk wanda ya zo yana umarni wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nasi fabashirhum bi'adabin alim duk wani wanda ya zo yana wa'azi suna neman su halaka shi Allah ya tsare mu aw istimal mudari' lil fasila ko ko ayi magana an ce wa yaqtuluna dan fasila domin duk aya in ta zo yahzanun yana karewa da wannan wazani dan fasil wa hasibu Allah duk abubuwan da suke na kashe annabawa da karyata annabawa su wato wa bu suka tsammani zato zannu me suke tsammani in suna yin wannan abubuwa Allah ta kuna bi nasbi fa anna nan fa an nasibatu ay taqau wa quri'a bir raf'i an takunu kenan fa hiya mukhaffafa wato suna zaton cewa ne fitina wata azaba bihim ala takririn rusul wa qatlihim wato wata azaba ba za ta kasance ba ƙaryata su da suke yi da kashe annabawan da suke suna tsammani ba wata azaba ko fitina za ta same su haka suke tsammani amu anil haq sai suka makanta daga gaskiya falan yabsuru saboda haka ba su ganin gaskiya wa sammu haka nan kuma suka kurunta an istima'i da jin gaskiya ba ganin gaskiya ama kuma sun ba jin gaskiya suka shiga wani hali gaskiya da bata ba sa jin gaskiya ba sa kuma ganinta mataba Allah alaihim sannan kuma duk da haka da wannan kisan da suke yi domin sun kashe eh, zakariya sun kashe yahya Allah duk da haka ya gafarta musu ya aiko Isa su kuma suka yi muhawala suka yi kokarin kashe shi duk da haka amma Allah tsirar da shi ba su kashe shi ba lamma tabu da suka tuba sun ma'amu wasan mu haka nan kuma sai suka dawo suka makanta kuma suka kurunta faniyan na biyu kafiru minhum da yawa daga cikin su badal min ad-damir wallahu basirun bima ya'malun Allah ya kasance yana sane da abin da suke aikatawa fa yujazihim bihi saka musu da shi wato wannan fitina na ƙaryata annabawa wannan fitina na kashe annabawa da kashe masu wa'azi suna tsammani Allah ba zai kama su da wannan fitina ba shi yasa suke yin haka wannan hanyar yahudawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yake bayani lalle za mu yi koyi da wannan hanya in ka samu kanka kana kokarin danne wa'azi kana kokarin kada a ji wa'azi to ka riga ka shiga wannan kungiya kungiyar yahudawa mai danne gaskiya duk lokacin da baka son ka ji ana wa'azi ko ka taimaka a yi wa'azi to balle kuma ka taimaka a kashe masu wa'azi wannan mutum ya fada cikin wannan kungiya ta yahudawa ba yahuda kaɗai ke yi ba amma su suka fara wannan sunna sayi'a kirista suka zo suka bi su sannan kuma yanzu daga cikin musulmi ma akwai wanda suka bi wannan tafarki ba abin da suke so duk wani abu da zai ɗaukaka addinin musulunci ba sa son shi ba su son shi murna suke yi ya sa abin bakin ciki gaskiya da alamin islami yadda musulmai suka koma musulmai yanzu a egypt bayan allah mutane ƙauyawa tsofaffi jama'a sun fito sun zaɓi hukuma wadda suke so kuma tsarin duniyan nan da ake cewa united Nation an yi tsarin cewa a bar mutane su zaɓi mutumin da suke so a yi zaɓe ingantaccen zaɓe ba magudi ba cuta in an yi haka wannan shi ne shugaban mutane a egypt an yi haka aka ce da awal marra ba taɓa yi ba tarihin egypt aka yi shugaba mutane suka zaɓa sai wannan karo ana ga samalan ga wani yaro ne musulunta to shekarun ka wannan eh. malam NDA yana barikin soja to to ya ce yana son musulunci wannan kuma abokin shi ne makaranta ɗaya su to ina uwayen naku suna bariki kun gaya musu za ku zo nan ba ku gaya musu ba to masha Allah to kashe ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka ce ashadu an la oh musulmi ne kawo to to to abokin shi to me baka sha'awa musulunci da kake so me me yasa kake so to ka je ka gaya wa ka kace ni na ga addinin musulunci na zaɓe shi hanya ta daina zan bauta wa Allah kuma ka gaya musu ba wanda ya tilasta ni kawai na gani da ra'ayi na Allah ya shiryar da ni nake son bauta wa Allah ta wannan hanya ba wanda ya tilasta ni ka gaya musu haka kaje sai alhamdulillah shi wancan yaro ba shi dan yana namu amma wannan kuma bari ba shi yawa sai ya amma wancan kyauta ne shi gaba to ta an ba shi ko naka ne sai alhamdulillah a kana karatu ne ko kana karatu to makaranta ku daya to sai ka je ga wa mahaifinka ka ce ba wani abun damuwa ka ga hanya ne me sunan ka eh Umar Umar kake so Umar to me sunan ka na da Daniel okay, to Umar insha Allah in Allah za ka kokari irin aha ثم ثم شرع في تفصيل قبائل النصارى من أهل الكتاب بعد ذكر اليهود وإبطال أقوالهم الفاسدة فقال فنزكم الله يسلو يفار مجنا ده تفصيلي وتبياني دكي دكي na abubuwa na ƙazanta ko marasa kyau wanda suke daga nasara daga cin ahli kitab bayan ƙare maganar yahudawa su yahudawa mai suke yi su ta annabi kuma su kashe shi kuma duk kisan nan da suke yi ko oho a jikinsu su suna tsammani ba wata fitina da za ta same su amma ko daga bayan sun ga yadda Allah ya doka musu talauci Allah ya doka musu kaskanci a duniya yanzu din nan ma in dai ka ji an abace su in dai ka ji an ambace su da wani izza ko wani karfi ko kuɗi sai ka tuna cewa lalle akwai manya-manyan ƙasashen duniya suke bayan su ko ba haka ba amma da su kaɗai ne ba suna iya taɓa ka wani abu to mu kuma musulmi gaskiya an ban mu baya sosai a ilimi an ban mu baya sosai a ilimi domin mu ne muka fi karatu ba laifin addinin ba ne abu farko da aka fara wahayi da shi ba shine iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ba karatu ne mu addinin ilimi ne addinin karatu ne amma sai muka bashi muka kama wasu abubuwa can daban aka yi muna nisa aka bar mu mutane suka ci gaba a al'amura na ƙarfin duniya shi din ma an ce mu yi wa addulahu mastata'atun min quwwa wa min ribatil khayr ba mu yi ba amma duk da wannan duk da lalacewar mu duk da raunin mu da talaucin mu da jahilcin mu da komai namu har yanzu dai mu muke yi wa kanmu abubuwa mu muke noman kanmu mu muke ciyar da kanmu cutar mu ake yi ma bayan ni'imar mu cutar mu ake yi amma ba yahude ba shi yana nan liƙe da wani sai dai wani ya mishi wani ya yi mishi komai kenan wannan la'ana har yanzu tana nan saboda ka mu ma mu ji tsoron Allah in mun bi wannan hanya wannan tafarki ƙarshen mu kenan zai zama Allah tsare mu to yanzu Allah ya zo maganar Yahudu da eh, Nasara me kuma Allah ya ce Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam lalle wa'annan da suke faɗan cewa almasihu dan maryam huwa Allah shine Allah to sun kafirta wahum wahum al-yaqubiyya wato wata kungiya ce ko ko bangare na nasara wal hal annahu qala lahum al haliku wawu dinnan hal al haliku me almasihu ya ce da kanshi hina hina irsalihi ilayhim lokacin da aka aika shi yace ya bani isra'ila ibudullah rabbi wa ya ku yayan isra'il ku bauta wa ubangiji na da ku rabbi wa rabbikum ubangiji na da ubangijinku ولم يفرق بينه وبين غيره من العبودية في العبودية shi bai raba ba a wurin bauta tsakanin shi da wani Abdullah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na da ubangijin ku a cikin babu ma akwai shi your father and my father my god and your god bai raba ba shi ma Allah shi ne to ya aka yi za su ce shi ne wannan da ke cewa shi ne Allah to innahu man yushrik billah to ku sani fa lalle mai hada Allah da wani fi ibadati ghairihi wurin bauta ma wani shi wato ka bauta wa wani Allah da wani abu duk wanda ke shirki ya hada Allah da wani abu faqad harrama Allah alaihi janna Allah ya haramta mishi aljanna haramun in an ce haram bai shiganta har abada inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha haramun ne har abada wanda ya mutu yana bauta wa wani Allah ko da yana yi tare da Allah yana bauta Allah kuma sai shirki ya hada Allah da wurin wani wurin bautan nan to shi in ya mutu Allah ya haramta mishi aljanna to tun lokacin Isa alaihi salam yake gaya bani Isra'il mu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya gaya muna haka mana'ahu man'uhu an yadkhulaha an yadkhulaha mana'ahu an yadkhulaha wato Allah zai hana shi ya shige ta wa ma awahu nar kuma wutar jahannama wa ma lidh min za'iratin nafi haka nan bai kasance ga azzalimai ba min ansar masu taimakon su yamna'unahum min azabillah wanda za su tare su daga azabar Allah wal maqsud bil zalimin al mushrikuna me yake nufi da azzalimai nan shine mushrikai bi qarinati ma qablahu domin abinda ya gabata na magana cewa ba su hada Allah da wani wa yadullu wa yadullu hadha ala anna an-nasara mushrikun wannan aya ta nuna cewa ashe dai nasara su ma dai mushrikai ne bi hadhihi al aqidati al yaqubiyya da wannan aqida ta yaqubiyya min min uluhiyyatil isa domin sun ce isa zama Allah hadha al-qism al-awwal wa qad taqaddama dhikruhu qabla Allah ya wannan kismi na farko kenan na nasara surin su Isa ibn Maryam shine Allah shine Allah ba wai ɗan shi ma ba a'a Allah ne da kanshi ya sauko ya zama Isa Allah nan da ake bautawa da ya halitta mai da kasa wannan Allah nan shine ɗan Isa din nan wannan firqatul yaqubiyya wato ita kanisa a zamanance da suke kanisa ko ko kristoci yanzu sun kashi kashi biyu sun kashi kashi biyu akwai kristocin yamma da na gabas kristocin yamma da na gabas kristocin mu fara da na gabas su kristocin gabas su ne catholic da protestant su kuma sun kashe kashe biyu catholic da protestant su catholic suna ganin kamar su ne asalin wanda suka kafa coci kuma sun cika addininsu da abin da mu yanzu a musulmi za mu ce bidiyo'i sun cika addininsu da bidiyo'i abubuwan da baya cikin littafi ma suna yi ta ɗinsu ibadar su haka take catholic shine wayansu kuma suka mustawaye suka fita suka ce a bid'a ta muku yawa sai aka zama protestant kaman ɗariƙa da me da izala ai tuntuni aka fara wannan yaki tuntuni ake yi yan ɗariƙun su shine yan catholic yan izalan su shine yan me yan protestant su yan catholic suna rike da al'ada rike da al'ada to su protestant su ne suke karanta bible su ce a'a wannan al'ada ce ba za mu bi ga yanda bible ya ce to amma kuma akwai matsala nan kuma ita ma musiba kusan irin musiba waccan waccan in ɗaya fafaroma ya ɓace dukkan al'umma dukkan gaba ɗaya sun ɓace domin duk inda ya nan suka bi shi ba kamar shanu in ya ɓace shi kenan sun bi shi kenan to kuma protestant a'a su suna duba littafi to amma akwai matsala nan to waye zai jagoranci fassara littafin babu kenan kowa sai fassara kanshi shi yasa catholic suna nan gefe ɗaya su protestant ɗin nan kuma sai suka dinga hayayyafa suna rarrabuwa suna rarrabuwa kaji methodist baptist anglican da me kuma aladora menene menene duk yan protestant ne domin kowa ya tashi sai ya faɗi ya fassara yadda yake so so ne ba an wato an fito daga menene tukunya fada cikin wuta to ma nafsu shek mu ma haka ne su wayancan sun rike al'adu da bidowoyi sun rike kam kam suna ta'a suna bi duk inda shugaban su yayi sai suka yi ko ba haka ba sai aka ce a dawo kitabu sunna ko to da aka dawo kitabu sunna in ba a zo da kaidi ba kamar yadda salaf suka fassara shine kawai kitabu sunna in ba a zo da wannan kaidin ba za mu zama kamar protestant kuma mu fara zama ko ba fara zama ba rarrabuwa wannan kaza can wannan kaza can wannan kaza nan wannan kowa da tashi fatawa ko ba haka ba shi da musiba sai zama ba iya haɗuwa duk yawan ba yawan banza ba iya haɗuwa zama abu ɗaya domin kowa ke fassara inda yake so amma mu a musulunci ya bambanta da su domin mu muna da salaf da suka fassara addinin musulunci amma su suna da wanda ba su da shi ko dai ka bi bid'a ko ko ka kuma ka dauki bible ka fassara shi da kai ka fahimci shi yasa suka rarrabu Allah ya shirye da mu to sai shine Allah wato yake nuna cewa lalle wa'anda suka yi wannan sun kafirta to mun ce sun kashi kashi biyu kirista na yamma da kuma na gabas su na gabas su ne orthodox su ne za ka samu kibtawa a falastin za ka same su a lebanon za ka same su su kuma wannan kanisa sharqiyya mutanen eh, sharq kenan su saka suka rabu kashi kashi biyu to akwai wani conference da aka yi Constantine wato shekara 325 uku da ashirin da biyar bayan Isa alaihi salam Constantine sai ya amfani da, suna yakin Kirista sai shi ya zama a lokacin a ce ya musulunta to tunda ya bi addini ba wani addini sai shi shugaban Rome na gabas wanda ƙasar su Constantinople Istanbul ta Turkey yanzu sai ya musulunta ya ɗauki addinin kuma domin an raba musu mamlaka an raba musu wannan daula ce daga ubansu shi shakikin shi yana Rome Roma Rome yanzu da take nan ne sarki shi kuma wannan yana constantinia wato Istanbul wannan suka ka ɗauki addinin musulunci eh, addinin kirista wancan ko suna nan mushrikan aka yi babban yaƙi tsakaninsu, babban yaƙi aka yi sai Allah ya ba mutanen sharqiyan nan da suka zama kirista sai Allah ya ba su nasara suka murƙushe Romawa wanda suke mushrikai shi yasa Allah ce wa ja'ilul ladzina tabauhu fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyama wato wayannan da suka bi Isa suka dauki addinin Kirista za su rinjayi wayannan Roma wanda suke mushrikai har ranar tashin kiyama ashe kenan Kirista za su zauna za su ci gaba da zama a Romawa har tashin kiyama wannan abun nan hiraka wannan Constantine kenan to ana tafiya ana tafiya shekara ɗari uku da ashirin da biyar bayan isa alaihi salam sai aka tara dukkan manyan malaman kirista wanda aka san a duniya a wannan lokacin aka tara su Constantine shugaba ku tsayar da aƙida da kirista zai imani da ita yanzu kuma a ina ke nema aƙida a cikin taura ko injil a'a conference ake yi conference aka yi aka tara manya-manyan malamai suka tsayar a wannan conference din ne mafi yawan malaman ko da ke an samu yansu yan naki amma da yake hukuma ba ta tare da su shi kenan su suka aka fara kuma neman kashe su me aka yi sai suka yanke cewa lalle to Isa shi kanshi dan Allah ne kuma Isa ma Allah ne Trinity anan suka yanke hukunci ba ba cikin littafi ba to kun ga ne haɗarin wato amfani da ƙarfi na wurin tabbatar da imani shi ne amfani domin inda shugaban ya karkata duk suke nan kowa jama'a sai su bi su karkace haka nan Allah shirye da mu Allah ga ta malam ga mace mai musulunta Allah ya kawo su da yawa to tana jin Hausa to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi na ƙarshen su Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna so ki kalmar shahada ki ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadar rasulullah rasulullah wato kina ba da shaidan ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kina ba da shaidan kuma Muhammad manzon shi ne wato manzo na ƙarshe me ya sunan ki Masi ha. Eh? Messi to wane suna na musulunci ke so Fatima Fatima ya yi kyau ga taimako bayan Allah sannan kuma ga kwamiti na masu musulunta insha Allah za su yi magana da ke yanzu su bayyana miki abin da yake wajibi na addinin musulunci da kuma wani taimako da za su iya miki su kuma kwamiti din suke duba irin wannan sun zo ko tana da miji ko bata da miji in zai aure sai an tantancewa ya kamata kuma ya aure su haka ne eh. eh eh wato duk mai sa a sa ƙarfi to wannan aqida ta trinity din nan wanda yake za mu karanta ta bari a karanta ta laqad kafara alladhina waccan kungiya tana cewa Isa shine Allah kuma ga wata laqad kafara alladhina qalu inna Allah salisu salasa wato Allah salisu na uku a aliha ko salasa na uku na uku uku wato allolin nasu uku ne amma Allah shine na uku to Allah ya ce wannan suke ta wannan sun kafirta ai ahaduha wal akharani Isa wa ummuhu wa humul an wato ƙungiyar nasuriya su ce to ai sauran biyun su ne isa da ummin shi wa huna wajhun akhar lil mufassirin wa huwa anna nasara yaquluna akwai wani fuska ta daban wanda masu fassiri suke cewa cewa su nasara yaquluna innal ilaha innal innal aliha jawharun wahidun murakkab min thalathati aqanim wato shi Allah koko Allah jauhar wato abu ne jauhari ɗaya amma jauharin nan aka raba shi zuwa a ƙanin wato juzi'i juzi'i uku abu ne ɗaya aka raba shi zuwa abu kashi uku amma shi zatin shi ɗaya ne jawaharin shi ɗaya ne shi ne suka ce al'ab ko al'ab wal ibn wa ruhul qudus wato the father the son and the holy ghost uba da ɗa da kuma ruhul qudus fa hadhihi thalatha ilahun wahid a wurinsu. wayannan abubuwan uku Allah ɗaya ne ko kama anna shamsa ismun yatanawalu al-qars wa sha'a wal harara kamar in kace rana ai ranan kalmar rana ta kunshi abubuwa guda uku na farko dai ita kwallon ranar ga ita fefin ranan da kuma me sha'a da haskenta wal harara da zafinta in kace rana kana nufin ita ranar kanta da haskenta da zafinta amma kuma rana duka to wurin su haka Allah yake wato Allah ab uba Allah da kuma Allah ibn eh, ruhul qudusi wa anu bil abdi azzat in sun ce uba suna nufin zatin shi Allah wa bil ibn al kalima dan kuma shine kalma ai kalamullah wa bil ruh me suke nufi da ruhi kuma alhaya wato rayuwa wa qalu innal kalimata allati hiya kalamullahi ikhtalatat bi jasad isa ikhtilat al ma'i bil laban wato ita wannan kalma allah ta hiya kalamullah wadda ke ita ce maganar Allah sai ta cuɗanya da jikin Isa wato yadda ruwa ke cuɗanya da da da madara nono kamar ka zuba ruwa cikin nono sai su garwaye su haɗe gaba ɗaya to haka suke cewa kalmar ta shige Isa wa za'amu anna al-abba ilahun wal ibnu ilahun wa ruhu wa ruh ilah suka yi ikirarin cewa ai uban shi ma Allah ne dan Allah ne haka nan kuma ruhi shi ma Allah ne wa kullu ilah dukansu kuma abin bautawa ne wahidun daya wa humul marqusiyya wa sunne yanda ay marqusiyya fa kazzaba Allah fariqain fa qala wa ma min ilahin illa ilahun wahid wato bai kasance ba akwai wani abun bautawa sai abun bautawa guda daya ilah daya wa in lam yantahu amma yaquluna in kuma ba su bar abin da suke faɗa ba min at-taklif na cewa Allah uku ne wa yuwahhiduhu su wato takaita su kai su kadaita Allah shi kadai in ba su bar taslisi ba su ce Allah uku ne su kadaita Allah shi kadai la yamassanna allazina kafaru to lalle zai shafi wanda suka kafirta ay sabatu sabatu ala al-kufr wanda suka dogara suka doge akan kafirci Allah zai shafe su ne minhu azabin alim da wata azaba mai radadi mu'lim mai zafi wa huwa an-nar wato wuta ce wuta li'annahum ma'afu bil mithaq domin su ba su cika alkawalin cewa su bauta wa Allah Allah shi kadai ba domin yana cikin ten commandments sun yi isa cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi daya isa ma ya zo ya gaya musu abin bauta daya Allah daya ne to aka yi daga baya za ku zo ku kawo ƙararraki ku jingina ga Allah ku ce Allah kuna bayanin abin da ba ku sani ba ba ku san zatin Allah ba ka ce ga yadda Allah yake ka raba shi ka ce ga ga ga ga ruhul qudus duk ka ce shi Allah ne to in ba su bar wannan magana ba Allah ce zai ɗanɗana musu azaba mai raɗaɗi shi yasa ko Allah ke ta'azabta su domin wannan magana da suke yi to kun ga can Isa alaihi salam da kanshi shi ya yi gargaɗi Kirista da kada su haɗa Allah da wani ibada wannan gargaɗin kada a haɗa Allah da wani a ibada yana cikin taura duk annaba abin da suke faɗa kenan haka isa alaihissalam cikin bible akwai wurare da yawa inda yake bayanin kada a bauta wani sai Allah shi kadai wannan kuma Allah wato ubangijin shi kuma ubangijin ku to abin da ke samun su matsalar su inda yake cewa an da sha faza faza uba my father an your father wannan in ya ce my father in heaven wato ubana da ke cikin sama suke tarjama shi uba amma shi ba uba ya ce ba ya ce rabbi rabbi yake cewa rab wato mai kamar ka ce ubangiji haka yake faɗa ko ibn taymiya ma ya bayani ya ce ai fazan nan da kuke cewa kuna ala wajil majazi ne ba haƙiƙa ba ya zaka gane majazi ne domin zai ce your father my father kai kuma ka san kana da uba ai ko baka sani ba ka san dai Allah ba ubanka bane sun yace ubana da ubanka yana nufi kenan ubangiji na da ubangijinka rabbi wa rabbukum amma su sai su canja wannan majazi su mai da shi haƙiƙa a maganar isa amma game da su sauransa ce ya eh, majazi ne saboda haka suka ba Allah ɗa wato da ƙarya da caccanja nafsi to isa alayhi salam yayi bayani yayi bayanin cewa fa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ya yi bayanin wata mata ta zo mishi da yara biyu ta ce wayannan yara na don Allah muna son ranar tashin kiyama ɗaya ya zama a hannunka na dama ɗaya ya zama a hannunka na hagu sai ce a'a ke mata wannan al'amarin ba a hannu na ke ba yana hannun ubangiji na ne yani isa ya gaya musu a duniya ban iya cewa mutum ya zama a hannuna na dama ko hagu sai abin da ubangiji yake so komai sai da iradan ubangiji to yaushe yau kuma ka zo ka tsaya kana cewa shi kake kira yau shine savior shi zai tsirar da kai to isa yake cewa duk wanda ya hada Allah da wani faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu nar duk wanda ya hada Allah da wani a shirki isa yake fada fa balle a zo wurin mu wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin annabi fa mun maka wahayi kai da wanda ke gabaninka in ka hada Allah da wani la yahbatanna amaluka duka ayyukanka kun ga jihadin da annabi yayi jihadi akwai aiki kamar jihadi da sallolin da ya yi kafa shi na kumbura Allah ya ce in ka haɗa ni da wani a ibada wa ayyukan ka gaba ɗaya za su ɓaci duka ayyukan ka so in kai musulmi ne baka takama da aiki ka ce yi kaza yi kaza yi takama me kake yi domin wani abu na shirki ɗaya za ka yi duka ya ɓata wannan ayyukan naka gaba ɗaya ashe abin da za ka kula da shi kullum shine ka ce Allah ya cika samu cika da imani kuma ya saba mu bauta ma wani ba ba shi ba to me shirki shirki wani ilimi ne daban babu tauhidi ilimin tauhidi sai ka tsaya ka koye shi baka da hujja domin tun farko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq tun farko an ce kai karatu baka bautawa Allah da jahilci sai da karatu ake bautawa Allah ba za ka zo ma Allah ka ce a ka bauta mishi da da ra'ayinka ba ka karanta abin da aka saukar ka bautawa Allah to cikin babban shirkin da ya kamata ɗaya kawai mu ɗauka da muke yi a ƙasan nan musulmi shine su yi imani cewa gobe akwai wanda ya san gobe akwai wanda ya san me wannan sifa ce ta wa قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولا يشعرن Allah ya faɗa. Ta ce duk cikin kamman da kuke gani da ƙasan nan ba wanda ya san gaibu sai wa sai Allah shi kadai to amma ya aka yi ga bokaye ko ina me ake zuwa na wurin su ɗan siyasa su je masu kuɗi su je mata su je kai mutane ma su je ko ba haka ba kowa ya je wurin boka wani yaro irin ƙananan yaran nan ake ba labari a sokoto ya je wurin wani boka ko me suke so ko su ci jarabawa ne to kun suna da wani wayo sai su kallafa maka wani abu mai wahalan gaske samu to maimakon ka je neman shi sai ka ce to nawa ne sai za a samu sai ka ba su kuɗi dama kuɗin suke wa yaro suka ce mai to za a muka aiki amma sai kun kawo idon mutum sai sun kawo idon mutum to shi kuma yaro ashe sai ya fara tunanin idon abokan shi to bai da kuɗi ashe wannan psychology bai aiki a yaro ba yaron ne ya haɗa baki da wani abokin shi suka samu wani abokin su suka je suka kai shi gona suka kwakule idan shi suka kwakule idan shi aka kai ma wannan boka wannan a cikin jaridu yana nan irin wannan bokan ya kamata a fito da shi a rataye shi a kashe shi kowa ya gani kalla su ne musu siffa ta malamai ba a kiran su bokaye sai a ce eh. a malam eh to ai kuskure ne duk rashin ilimin mutane wato al'ummar gaba daya shugabanni da masu kuɗin da sarakuna da kowa ya bi sai bokaye akwai wani bawan Allah shi gaya mu ya ce ya tuba ya bar wannan bokanci amma da zaka tambayi sarki wane wane wane in an ce ban san gaibu ba yadda za a yi yadda in an ce bai san gaibu ba wannan sarkin ba yadda za a yadda ya ce tun yana yariman shi nake mai aiki nake cewa sai ka yi sai ka zama sarki kuma sai zai zama sarkin kuma ya ce ba wani abu ba ne in bai zama sarkin ba sai ka ce ai wani abubuwan nan da ka yi ba ka yi su da kyau wani shi kenan ka huta ka ci kuɗin shi kuma akwai wani su ɗin ya ci kuɗin su su ma kai wani kuskure ne a wuri kaza to sarakuna ma suna bin bokaye shugabanni an yi wani an yi wani lokaci wani babban boka shike controlling shugaban kasa kuma musulmi in yana da wani abu sai je an ce minista ba sai wata sati biyu na neman president ba zai gani ba amma bokan nan in ya zo aso rock shike wuhu zai shige bokaye duk wani shugaba sai ya gansu wani shugaban aka ce da ya fito kuma trailer biyu cike da abubuwa wannan kashi ne wannan gashi ne can wannan menene abubuwa gaje wanda bokaye ce kawowa bai tsammani ya yadda ba amma wani siyasa ce wasu ya karba ya ajiye shi ba dai kuɗi yake so ba a bashi tafi amma wannan kuskure ne kuskure ne in boka ya zo ka ce kai ba kai wannan kafirci ne in ka mutu akan wannan mutuwa za yi wuta za ka shiga duk wanda ya mutu akan wannan shirki ba zai taba shiga aljanna ba duk wanda ya je boka kuma ya yarda da shi shi ma ya kafirta da abin da aka sauka ma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka je boka mata mace ko ba dai wani abu da take tsoro kamar kishiya ko ba haka ba ta je ta kashe kuɗi ya cuce ta ya cuce ta kuma mijin kuma sai kawo kishiyar sai kuma yanzu a danne kishiya a danne ta domin eh, wato miji ya sota ta je ta cika da kashe kuɗin shin da boka na hana kishiya da bai hana ta ba kafin ta zo mata an cuce su kuma an sayar da addinin su abin da ya fi tsoro a ciki shine wanda ya mutu yana wannan ya mutu kafiri kuma Allah ya haramta aljanna akan wanda ya mutu yana bokanci da wanda ya dana bokanci ba wani abu bane mun yarda cewa wani yana da ilimi na gobe wani na hangota in kai da haka ba Allah kaɗai komai ke hannun shi ba shikenan sai ka ce eh to zan yi na ji bai da kyau amma na matsu bari in yi daga bayan tuba Allah shirya da mu a karfin kallon hmm. wajen magana bokaye da nan mu a nigeria layi biyu za a yi amfani da shi a yi maganin su layin yan siyasa manyan nan in boka ya zo maka in dai da gaske ba sa so sa a kai shi kotu sai sarakuna in dai da gaske sarki bai so to boka ya zo ko ya sa a kai shi kotu in ana haka boka za su yi kasa to wato dai shugabannin ne kun san wani abu duk lokacin da zaɓe ya zo duk lokacin da zaɓe ya zo sai yara sun kaɓa cewa ana samu ana yanka yara siyasa no mai haɗa siyasa da da yaro sannan kuma abinda muka lura yawancin yaran nan da ake sace ana yanka su mafi yawa ƙasashen musulmi ne mafi yawa ban ce ba sa yi ba amma mafi yawa akwai wani bawan Allah da ya zo mana daga Sokoto ya fito ya fito ya sayi ko gero ne ya ce muna muna da hoton shi ma cikin azumi mun ɗauke shi hoto ya bayani da kanshi ya fito sai ga mota da jeep suka suka tsaya da Allah suna son ya kai su ya ga lamba ta wata gari suka shiga ya shiga ciki sai aka fesa mishi wani abu abun bacci kenan ba sun ce za su bashi kuɗi ya hau mashin ya dawo wai ya nuna musu gari don ya ga kaman baki ya ce bai falka ba sai da aka zo wannan gada ɗin nan na kusa da a'a na kusa da zaria sannan ya falka tun daga sakkwato da ya farka kuma sai ga wani mutum a gefen shi shi ma yana bacci ya ce dinga la haula wala quwwata illa billah ya dinga yin la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ana cikin haka ana cikin haka kawai sai mota ta yi faci a kusa da eh, yan sanda sojoji barikin sojoji da ta yi faci shikenan suka buɗe mota suna canja taya suna tsammani yana nan yana bacci da ya ga dai sun shagala da gyara abun nan ya daga abun nan na mota ya fito da gudu shikenan suka bi shi yana ihu da suka ga dai ba su iya kama shi sai suka shige mota da haka nan da tayin suka tafi da wancan mutumin mutum dan uwan mu musulmi dan uwan mu kuma nan Kaduna suka yi da shi in an saci nan ba wasu aka sata ba aka Kano da su a saci mutum a yanka shi wai za a yi wani abu da shi me ake me ake samu da ana samu da yanzu za zuwa danne mu a kwace mulkin ga kuɗi ba nan muka nuna fastoci cikin jirgin sama suke shawagi ba gaya muna wani malamin tsibbo da yake ko da ma dogon mota irin ta matar fasto talauci ba mulkin ba kuɗin kuma ga kun yanka mutane wala yuflihu sahiru haifu ata haka Allah ya ce bai cin nasara duk inda fito Allah shirye da mu Allah ya nuna muna gaskiya mu bar wannan bala'i a cikin wannan ƙasa muna buƙatar gaskiya mu kyautata imanin mu mu kyautata imanin mu in mun kyautata imanin mu Allah zai taimake mu cikin al'amarin mu Allah to Allah yake cewa yannan nasara afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu shin ba sa tuba zuwa ga Allah wa yastaghfirunahu su neman su nemi gafara wato Allah ya rufe musu domin su mimma qaluhu ga abin da suke faɗa istifham tawbih wannan tambaya ce ta zargi wallahu ghafurun liman taba rahimun bihi kuma Allah mai gafara ne ga wanda ya taba ya tuba kuma mai jinkai ga shi wanda ya tuba alhamdulillah